يعلم فلا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 روى أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح عن أبي نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وضرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله أيها المؤمنون تقوى الله تعالى عمل من أعمال القلوب وأحد أسباب تحقيق مرضاة الله عز وجل علام الغيوب وحقيقتها أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه ولها عدة تعريفات قال طلق بن حبيب رحمه الله في تعريفه للتقوى قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله والتقوى ترك معاصي الله على نور من الله والتقوى ترك معاصي الله على نور من الله خوفا من عذاب الله وفي شعب الإيمان للبيهقي رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه سئل عن التقوى فقال رضي الله فقال رضي الله عنه للسائل هل أخذت طريقا ذا شوك قال الرجل نعم قال فكيف صنعت قال إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه فقال رضي الله عنه ذاك التقوى وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته قال رضي الله عنه التقوى أن يطاع فلا يوصى ويذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر وعرف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه التقوى فقال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل أيها المؤمنون تقوى الله تعالى ينبغي أن تحمل العبد على فعل الأوامر من أوامر الله عز وجل أوامر الله أن تحمل العبد على أوامر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وتحمله على ترك المعاصي خوفا من الله جل وعلا قال ابن عمر رضي الله عنهما لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما ما حاك في صدره رواه البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما بأس به رواه الترمذي وضعفه الألحلي وقال حسن البصري رحمه الله تعالى ما زال التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام أيها المؤمنون ولمكانة التقوى فقد ولمكانة التقوى فقد رضي الله تعالى عن الأولين والآخرين قال الله جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولمكانة التقوى وصى الله بها الأولين والآخرين قال الله تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقد ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم أن إثنى تقواه هي وصية أنبيائه ورسله لأممهم وأقوامهم وذلك أن تقوى الله تبارك وتعالى هي قائدة التوحيد وأساسه فهي وصية نوح عليه السلام لقومه قال سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون وهي وصية هود عليه السلام لقومه قال الله تعالى كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون وهي وصية صالح عليه السلام لقوله قال الله تبارك وتعالى كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون وهي وصية لوط عليه السلام لقومه قال الله تبارك وتعالى كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون وهي وصية شعيب عليه السلام لقومه قال الله تبارك وتعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم أخوهم شعيب ألا تتقون أيها المؤمنون ولأهمية التقوى فقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يجعله من المتقين فقد كان يدعو ربه قائلا اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من خير من زكاها أنت وليها ومولاها رواه مسلم وكان يوصي بها أصحابه روى الترمذي في سننه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن وسأله رجل يا رسول الله إني أريد أن أن توصيني فقال صلى الله عليه وسلم أوصيك بتقوى الله وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا إذا أمر أميرا على سرية إلى إلى على سرية في الجيش أوصاه في نفسه وبخاصته وبمن معه بتقوى الله عز وجل وتقوى الله تبارك وتعالى هي وصية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم فلما حضرت أبا بكر الوفاة استدعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما مثل بين يديه قال له أبو بكر الصديق اتق الله يا عمر ووصى بها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وولده عبد الله قائلا له أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنه من اتقاه وقاه واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى رجل أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يحر ولا يرحم إلا أهلها ولا يثاب إلا عليها فإن الواعقين بها كثير والعاملين بها قليل ولما ولي خطب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 وتجنبوا سخط الجبار فإن أجسادكم على النار لا تقوى dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya halicci kowa da komai yabo da jinjina su tabbata ga mafificin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da anayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa bayan haka ya ku bayan Allah an ruwaito hadisi ingantacce kamar yadda yau cikin sunan abi dawuda da imamu tirmidhi kuma hadisi ne ingantacce daga irbadu bin sariya Allah ya kara masa yadda wannan sahabi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi mana wa'azi wa'azin da sai da zukata suka raurawa zukata suka ainihin wato tsorata har sai da idanu suka zubda hawaye sai muka ce ya annabin Allah wannan wa'azi kamar wa'azin da yake na bankwana kake mana saboda haka kai mana wasiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wa sahabbansa ina muku wasici da jin tsoron Allah ina muku wasici da jin tsoron Allah ya ku ƴan uwa mummunai ku sani tsoron Allah na daga cikin ayyukan zukata ɗaya ne kuma daga cikin dalilai da ke tabbatar da samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya mu daga cikin waɗanda zai yarda da su kuma hakikanin tsoronsa shine malamai suka ce an ta ja'ala bainaka wa baina azabillahi mai tsaya ma'ana mutum ya sanya katanga ko ya sanya badala ko ya sanya kantagarki ko ya sanya shamaki tsakaninsa da azabar Allah ba zuwa za ka yi inda ake buga bulo ka siyo ka gina ba ko siminti duk ba da wannan ake ginawa ba suka ce bi fere awamiri ta hanyar aikata umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wajen kina bi nawahi da nisantar duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta Allah ya ce a yi kayi Allah ya ce a bari ka bari wannan shine sanya katanga tsakaninka da azabar Allah subhanahu ba gini ba kamar yadda muke iya tunani ko mu gani da idanunmu a wannan wani irin aiki ne na imani da kusantar Allah subhanahu sai ya zama katanga ce ta karfe wadda take mani'an mushayyada da wanda babu wanda zai tunkuɗe ta sai kaga ka tafi Allah ka tafi lahira ka samu Allah na mai lafiya Yawa masu albarka tsoron Allah na daga cikin abinda malamai sun yi ta'arifa da yawa ma'ana sun yi bayani a kanta a kan ma'anarta mai ake nufi da tsoron Allah na daga cikin abin da tsalkubul habib ya yi bayani lokacin da zo ta'arifin tsoron Allah sai yake cewa shi shine an ta'amala a da'atillah ma'ana duk sanda za ka yi aiki ya zama aikin ka yana tafiya na bisa da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah ya ce akan wannan aiki menene Allah ya ce kar yi, menene ya ce a yi menene annabi sallallahu alaihi wa wa sallama ya ce a yi? menene annabi ya ce kar a yi ya zamanto duk abin da zaka gudanar na aikin ka ya zama yana tafiya ne a bisa wannan tsari bayan ga nan kuma ya zamanto ala nurin min Allah ya zama bisa hasken Allah mana da ilimi kake yin wannan aiki ka dogara ne da wata aya cikin ayoyin alqur'ani ko ka dogara ne da wani hadisi daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu sannan ya ce taqwa tarku ma'asillah na daga cikin tsoron Allah shine barin sabon Allah ga sabo kana ganin sa ko kuma kana hangensa kana da damar ka aikata shi a laisa yake da kai ko ko ga ka a cikin sama dubu dubu za ka iya aikatawa amma sai ka ke aikata wannan samu wannan ne tsoron Allah ka yi wannan shi ma ala nurin min Allah bisa tunanin cewa lallai da gaske idan ka aikata saban nan za ka fada cikin fushin Allah Allah zai iya kama ka Allah zai iya maka hukuma Allah zai maka hisabi Dukka kawo wannan a cikin tunanin ka ya zama to ka bar wannan saban ba tare da ka saba ma Allah ba wannan shine tsoron Allah haka ya zo cikin shabin iman na imamul haɗi an a bahu raira Allah ya kara masa yadda yake ce masa shi mai tambayar ya kai a bahu raira wai menene tsoron Allah wannan sahabi ne daga cikin manya manyan sahabban manzon Allah almajiransa menene tsoron Allah abu huraira sai yake tambayan wanda yake tambayan naka wannan malamai suna cewa amsa ce ta hanyar tambaya kai da kai tambaya ba za a baka amsa kai ba sai a maka tambaya ya zanto cewa amsar ka tana cikin amsar da zaka bada saboda ka sai ce masa ka taɓa wucewa ta wata hanyar da akwai kaya mai fazazzabai mai allurori da kwalebi wani ma bayan gida a hanya da kusoshi ga sanin wanda za su yi fitar da kai hanyar take akwai kayoyi a ta wannan mai tambaya ce kwarai da gaske na taɓa shi in ce masa to ya kake idan ta mata wannan hanya ya ce in na ga kaya ina kauce mata ne ba na taka ta zan tsallake ta in koma wani wurin da babu wannan kaya haka in na ga kwalba haka in ga kusa haka in na ga wani yayi bayan gida akan hanya ai bazan je ta kafa na kai ba ko zan kame kai akwai inda ma sai na tsaya tukunna ba tare da na ji gurin ba na yi nazarin ina zan saka sai to wannan shine tsoron Allah Shan haramun ne nan shubuha ce nan giba ne shan can annabimanci ne duka kauce musu wannan shi ake nufi da tsoron Allah kuma idan baka yi hakan ba za ka je ka fara ciki kamar irin yadda za ka je ka tsammala kafafunka a cikin kazanta ba tare da ka sani ba to haka zaka dambala kanka a cikin saban Allah a cikin laifi to tsoron Allah shine irin waɗannan kiyaye laifuka da ainihin wato suke bujiro mana nan da can yan uwa masu albarka Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake bayani karkashin fadin Allah madaukakin sarki fadin Allah ta'ala inda yake cewa ittaqullaha haqqa tuqatih Abdullahi dan Mas'ud zo bayani sai yake cewa tsoron Allah shine al-yuba fala yusa ayyuha Allah da'a a yi wa Allah biyayya kar a saba masa da yawan mu bayan Allah muna saba ma Allah ko mun sani ko ba mu sani ba to mu kiyaye ya zanto a cikin maganganunmu a cikin ayyukanmu ya zamanto mun kubuta daga saban Allah ko da ku tsakaninka da matarka ne ko da ku tsakaninka da yayanka ne ko da ku tsakaninka da makwabcinka ne abokanan cinikayyarka a kasuwa ya zamanto cewa kana tattauna duk abin da zaka furta ya zama abubuwan da kake yi suna tafiya bisa tsari da yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsara ai masa da'a kar a saba masa inji Abdullahi dan Mas'ud yace wa yun yuzkara fala yunsa a rika ambatan Allah kar a rika mantawa da shi a rika ambatan Allah yanzu yau sharabanka da ka zauna ka yi istighfari ya kai dan uwana saboda laifuffuka da kake aikatawa domin babu wani dan adam wanda baya zulumi yau sharaban da ka zauna ka dinga istighfari saboda ka san kayi laifi jiya kayi shekaran jiya ko saboda zulubin da ka aikata shekaru da suka wuce a baya ka duba da kanka ka gani sannan yau sharaban da ka dauki alqur'anin ka karanta ko ko tsakanin ka alqur'anin ka sai azumi yau sharabo tsakanin ka alqur'ani sai ka zo masallaci lokacin da liman ya karanta yau sharaban ka yau sharaban ka da yin azkarus sabahi wal masa duk kai wannan tunanin da ambatan Allah ne yau sharaban ka da kai tahmidi yau sharaban ka da kai tamjidi yaushe rabanka da kai hailala yaushe rabanka da kai haukala yaushe rabanka da yi wa annabi salati a irin wannan rana ma ta juma'a da annabi ya ce ku yawaita yi min salati da mu mafi alkhairin yinne a cikin nan ku na duniya gaba da ita ce ranar juma'a yaushe rabanka da kai masa salati za ka ga cewa mun yi bayan kwarai da gaske kenan a tsoron Allah mu akwai gyara wanda ya kamata in gyara in jatta kai ma ka gyara naka kai ma ka jatta naka sannan Abdullahi dan Mas'ud ya ce wa al yushkara fala yukfar a rika gode wa Allah kar a kafirce masa Allah madaukakin sarki ya mana ni'imomi masu yawa idan ka zauna kididdige ni'imar da Allah ya maka ba za ka yi kididdige su ba ya kai bawan Allah Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba za ka yi kididdige ba ni'ima ta ji ni'ima ta gani ni'ima ta ainihin wato lafiya ni'ima ta hankali ni'imomi ga su nan burjik wanda wallahi ba za ka iya biyan su ba to ka taba godewa Allah ya ake godewa ni'imar Allah shine ta hanyar sarrafa wannan ni'imar yadda Allah ke so Allah madaukakin sarki yana cewa idza adana rabbukum la in shakartum la azidannakum matakar kun gode da ni'imar da ne muku Allah ya ce zan kara muku wata ni'ima amma wala in kafartum matakar kuka kafirce wa ta wallahi ku sani fa inna azabi la shadid kafirce wa ni'imar Allah tana sababa azaba yanzu muna cikin wannan gari na aucan a ku cikin kwanciyar hankali ba mu da wani abu na tashin hankali da yake damu alhalin ga ƴan uwan mu can a wurare daban-daban muna ji ana musu dauki daidai ana shiga wasu ƙauyuka ana tada su da makamai ana kona su ana suna barin gidan su wannan abun bai faru da mu ba ya faru da su Allah ya manta da mu ne kuke tsammani a ni'ima ce ya mana ya zama wannan bala'in da jarabawa ba mu zai saba ba to sai mu gode ma Allah ta hanyar bin dokokinsa mu ainihin wato yi bauta zuwa gare shi yadda ya umarni idan kai haka ka gode wa Allah Allah ya ce to zan kara maka ni'ima cikin ni'imomin da yake da shi da laimu muna fata Allah ya kara ma wannan gari ni'ima da albarka saraka idan Allah ya maka ni'ima ba za ka iya gode ni'imar nan ba sai ka sarrafa ta yadda ta dace idan ka sarrafa ni'imar Allah wajen sabon Allah to wallahi Allah ba zai kyale ka ba ya kai bawan Allah akwai wani hadisi mai ban tsoro yana cikin sunan Bukhari da Muslim Allah sallama yake cewa za a zo da wuta ranar tashin alkiyama yuja'u yawmal qiyamati bin nari laha 70 alf zimam za a zo da wuta a ranar tashin alkiyama tana da linzami guda 70 ma kullu zimami saba'una alfa malakin yajruna ko wani linzami daya yana rike da mala'ika dubu saba'in ke rike da wannan linzami suna janta tana ja tana ja suna ja haka za ta zo ana kiki ke su da wuta annabi sallama ya ce tafiyin shekara dubu biyu idan ya rike tsakaninta da halittun Allah wanda wutan zake kara za ta wani kara zafra zafra ta rika magana da kanta wutar tana magana tana cewa aina mutakabbirun aina mutajabbirun aina man ashraka ma Allah ghaira ina masu girman kai ina masu dagawa ina waɗanda suka haɗa Allah da wani sai ta ce wallazi nafsi bi yadi la rantsi da wanda raina ke hannunsa la an taqimanna min man ista'ana bi ni'mati rabbi ala ma'siyati tace sai na dauki fansa akan duk mutumin da yayi amfani da ni'imar ubangiji na wajen saba mu ubangiji Allah maka ni'ima ta lafiya maimakon ka je inda Allah ke so sai ka taurin saban shi Allah maka ni'imar kafafu bai ka gurgu ba sai ka taka da kafafun ka je wajen sabansa yanzu ba yau juma'a ba a wasu daga cikin masallatan mu ana daura aure wani ba ni'ima ya samu ta aure ai ya kwanya gode ma Allah ya walima sai zai hada yin kada kafi yan raye raye a kawo mata suna rawa tsarara ana sabo ana tsokanar Allah subhanahu wataala kaga yayi amfani da ni'imar da Allah ya masa wajen saba ma Allah din inda Allah bai masa wannan ni'ima ba ba zai wannan saba ba to haka wuta za ta ce irin wa'annan mutanen su za ɗauki fasa a wurinsu sannan ta ce wa aka rarika huwa da irji an mukhalafati ya ci arzikin Allah bai daina saba ma Allah din ba dukkan mu na arzikin Allah muke ci babu wanda ya zo da dukiya cikin wannan duniya Allah ne ya baka tufafi Allah ne ya baka gidan zama Allah ne ya baka abincin da zaka ce baka iyali ga wani can Allah bai bashi ba ba ka fi shi ya kwalliya bane ba ka fi shi ya magana bane ko fadanci Allah ne ya baka wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fi rizq Allah ne mai fara ke kai dan gode wa Allah akan wannan ni'ima ya kai dan uwa albarka ba saba masa za ka yi saboda ka wuta ta faɗi wannan magana daga nan fa a ƙarshe sai ta ce alhamdulillahi alladhi ja'ala li ni'matan liman asaf na gode ma Allah da ya sanya na zama narkon azaba ga duk wanda ya saba masa wuta za ta faɗi wannan wa zahzaha anni man amala bihi wa taqa Allah ya nisantar da ni daga wanda ya imani da shi ya tsoronsa ba ka so ka zama cikin waɗanda Allah zai kira ta daga wuta to ka zama mai tsoron Allah ya kai bawan Allah to wannan ni'ima da ake magana dole ne in gode kai ma ka gode yadda ya ce wa in ta uddu ni'matan lahi la tusuha wallahi ba za mu iya kirga ni'imar Allah da ni'imar da Allah ya mana ba yadda muke zuwa mu taru a wannan masallaci mai sallah akwai garuruwa da ba su iya zuwa wannan taro su zauna a irin wannan haɗuwa a saboda ba mu aminci saraka ni'imar a gaɗuwar Allah gare mu tana da yawa ya ku bayan Allah har ma akwai wani hadisi asar ne wanda yake malamai su inganta shi mala'ika jibrilu ya ba manzo salama labarin wani mutum wanda ya bauta wa Allah tsawon shekara 500 a tsibiri ya bar cikin gari ya koma tsibiri dajin Allah wanda babu kowa sai tsakiyar teku ya bauta wa Allah tsawon shekara 500 bayan Allah ya karɓi rayuwarsa mala'ika jibrilu ya ce manzo Allah za a tada shi ranar tashin alkiyama Allah ya ce a shigar da shi aljanna da rahama wannan mutumin sai ce ya Allah da dai ibadar da lai yana ganin ya kai ibada ta shigar da shi aljanna Allah ya ce da rahama ta dai ya ce da ibada ta ya Allah da ibadar ka ko ce to a dauko ni'ima ta gani aka ce ni'imar gani ido da aka dauko aka auna da ibadar ta take kara 500 wannan ni'imar gani na ido ɗayan ya ya gaba ɗaya ya shanya wannan ibada ta da shekara 500 da iya biyan ni'imar ido kwaya ɗaya a cikin ni'imar da Allah ya masa ba zo ne yi da ba ba zo hancin karami ne ba balle ni kabir ba zo kullun ka dai ba balle ni kabir ba zo ainihin wato kafafun ka duka biyun ba ba zo hannayenka ba ga suna abubuwa da yawa idan ka fita cikin duniya za ka ga mutane kowa da irin da jarabawa da Allah ya mata abin da Allah ya hana shi kai kuma Allah ya baka bakin nan da take magana a ji kamar ni'ima ce wani na nan ba shi da bakin da take magana a ji kunnan nan da ake faɗa take ji ni'ima ce wani na nan ba shi da abin da in an faɗa zai jima sai ba san da ake to cikin adalcin Allah sai ce a kai wuta don Allah adali ne tunda aikin sa bai biya aikin da yi ba a kai wuta wannan mutumin ya fara magiya ji mala'ika jibril ya ce zai ta magiya Allah da aiki da rahama ka dai Allah ce to da rahama da saboda shi da ma Allah wa rahmati wasi'at ghadab rahamar Allah ta rinja ya fushin sa duk da wannan sai Allah ya sake cewa a kai shi aljanna da rahamar ta ka gane cewa duk aikin da za ka yi ba zai kai ka aljanna ba ko ba ka bane sai rahamar Allah subhanahu wa ta'ala wanda har maza Allah ya ce ni kaina illa an yata rahmatu lillahi bi rahmatihi saboda ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah akwai maganganu da yawa wanda bayan Allah suka faɗa dangane da tsoron Allah kamar Imam Hassan al-Basri Allah ya ji kansa da rahama yana cewa ita tsoron Allah bata gushe ba har sai da ta sanya bayan Allah mummunai suka bar mafi yawa daga cikin abin da yake halal ne halal ne ba amma mutum dan tsoron kar ya zama ka fara cikin shigo ko haramun ya sa mutum bai taɓa wannan abu saboda tsoron Allah tsoron Allah tana sababa mai iya ta Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah ma alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah ya ce yana tare da waɗanda suka ji tsoronsa da waɗanda suke kyautatawa kana so Allah ya kasance shi da kai ni ma ina so ya kasance tare da ni in ji tsoron Allah a cikin gidana in ji tsoron Allah a kasuwanci na in ji tsoron Allah duk al'amuran da nake yi Allah zai kasance tare da kai sai hatta arziki Allah ya ce wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai baka mafita a duk abin da kake yi ya kuma azurta ka ta inda baka tsammani akwai wani ɗalibi da cikin istarsa da wannan hudu matawa ɗalibin ilimi ne yana karatu a wurin malamin sa ya zanto ya bar su ya zo karatu wurin malamin shi a masallaci yake kwana sai aka wayi gari abincinsa ya ƙare da guzurinsa ya ƙare ya rasa yadda zai yana kuma jin nauyi ya gaya wa malam faga halin da yake ci domin idan amarya ba ta hau doki ba ai ba dora mata kaya ba kai baka taimaki malamin ka ba ai baka ashe da malam ba ko eh amma dai yanzu wannan zamanin malam ne eh ba haka muke ba yanzu muna wani zamanin da tambaya in mutum zai malamin sa zai ma flash malamin da yake kira ko ya malamin faga har ma yake ce maka malamin ina ta maka flashin baka kira ba kamar shi yasa malam ka wani an masa haihuwa gidan malam zashi ko matar ta ba lafiya gidan malam zashi Allah sarki malaman wannan zamani Allah ya dada ku ya kara muku da to wannan bawan Allah yana jin nauyi ga malamin sa halin yake yana ta yadda zai kwana ɗaya ba abinci kwana biyu ba abinci kwana uku ya fara ganin hazo yana ganin hayaki wato yunwa ta kai shi duk inda ba ku tsammani yana tunanin lallai yau duk inda abinci yake dole a nemo shi kawai ya fita ya rasa ina gashi gashi an kusa yin karatu ana zuwa masallaci a ɗin gidan shi ma ɗakin zanen ne masallaci ya hangi wani gida mai kyau ba nesa yake da masallaci ba ko da ya je ya taɓa ƙofar gidan sai ya ji ta abu ya shiga ba kowa ya rika tafiya na sallo ya sada na ya sada da kawai sai fara jin kanshi kanshin abinci ya bi kanshi ya rika kai kawai sai shi a kicin ya ce wallahi ga abinci a cikin tukunya da kaji malam ku lafiyayyu abin da ya rage kawai sai ci har ya sa hannu sai tuna da wannan abincin ba halal yasta ba ce haka amfanin neman ilimi da tsoron Allah ya ce wannan abincin ba halal yasta ba ne zai cewa Allah ya ci haramun bari ya kara yin haƙuri Allah zai azurka shi daga falalarsa ya mai da su nan ya rike ya sake sadadowa ya fito ya dawo cikin masallaci ya tafi abinda wanda bai abinka da wanda bai saba sata ba da inda ya saka ya ɗiba ko ranka ne ko ko aljihu ne zuwa amma ya ji tsoron Allah ya bar wannan abincin ana zuwa karatu ɗalibai sun cika masallaci malami ya darasi ya ce wallahi karatun da ake amma ba na gane karatun da ake ni abinda nake so ina zan samu in ci abinci kawai ciki na na dukan yana ta ƙugi ya ce aka yi da karatu ɗalibai suka yi tambayoyi aka yi sallama da malam aka watsi dab da za a gama karatun wata mata ta zo sai sallama ta ce tana son ganin liman tana son ganin malam an idan da karatu sai malam ya bata dama ta shi ya ce malam liman ko ku kuya a wannan masallaci mijina ya rasu ya kuma mun dukiya mai yawa ba mu da yaya tsakanin mu da shi na zo wurinka ne ko za ka aure ni ina so ka aure ni malam ya ce gaskiya ba ni da ra'ayin aure ta ce malam to dubu wani cikin ɗaliban ka masu tsoron Allah ka hada da shi malam ya ce to ai an riga an tashi ɗalibai sun watsa amma dai ga wani shi ne ke kwana a cikin masallaci ba za a kira shi aka kira malam ya jini wa ga wata hajjiya nan ta zo ga abin da ke tafa da ita ya ce malam ba zan yi aure ba ni maganan ma damu na take malam ya ce ka kwantar da hankalinka ta ce za ta dauki nauyin komai da zaki da komai da wurin zama da komai da komai ya ce kawai sai na amince ni buri na kawai a bani abin da zan cika kwana uku ma na fi ci abinci ba ga yadda ake wahala wajen neman ilimi daga cikin magabatan ba kawai wanda ya sha tsarinsa ka je ka karanta wani littafi safahatun min sabirin ulama ka sha mamaki wallahi wani abu idan ana faɗa maka an yi shi a wurin neman ilimi za ka ɗauka tafiya ce wannan mata nan take ta sa malam ya zama waliyin shi kuma ya karba sa a wurin aka daura wa malam ya sa wanda ba su kai ba suka zo suka zama shaidu ka kama hannun mijinta suka fita ya ce abin da ya bani mamaki da tsoro sai ta shiga da ni wannan gidan da zai sa ka tsalo ce ko ko dai mata nan ta shirya makasarciya ne dama ta gani ya rika tunani a ranta. ya ce ɗazu na bi ta bayan gida har na shiga kicin daga ta buɗe ƙofar falo mun shiga ta ajiye na a falo ban taɓa ganin falo mai kyau irin sama ga ƙanshi ko ina yana tashi ta ce zauna bi gida na ta fita ta je ta kawo woma irin kulolin nan ta sake koma ta kawo kula ta ƙara zuwa ta dawo ta kawo ruwan kara ta je ta zauna a ƙasa ta ce bismillah mai gida ya ce buɗe wannan kwanan da ne wallahi ce ga abincin da daga ni ɗazu a cikin yana da ƙajin nan da na niyan saka na fasa yi Wannan ya ce ban san da na buɗe baki da ce Allahu akbar wannan kamarar da na yi ne sai ta ce lafiya mai gida sai dai murmushi na ce wallahi wannan abincin ɗazu tsora ka ɗan in ci shi a haramu amma da na ji tsoron Allah gashi Allah ya bani shi a halal har da ma mai gidan gabaki da yawa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Sura ka ji tsoron Allah ka gani ya kai dan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 وإن كانت صالحة ناصحة التي تكين كان حسن وتكين وتذكره عليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله